kyau har ma gurin eh, lafazinta ba na da shakka da rashin eh, na biyunta kalanta nake yi mai sufa ta kamala ki ranar ina za na sa kaina kabar ma batun rabuwa tun da kai ne abin sona na yarda so yana shiga ba wai ga izinin ka ba ko ya yi shawara da ni da san ba zan hane shi ba tun da dai yi min ina faɗa ba wai ganin idan ki ba zan so kin zo mu zauna mu shawaran zuwa gaba dan ba mu so a raina sore ba su bai zama ruwa ni da ke ko laila majnun ma ba za su kai mu ba tunda san ki ne na san so mai daɗi na damu da kai damu da ni soyayya ce baby asalin zance kai mini shi zai sa na ji daɗi na kullum in ganki kusa na ya hobi kina mini kallon soyayya